zainab ke kin amince da wannan batu na cewa laifin ya fi rinjaya akan iyaye mata an ce mata kwaɗayi ke gare su ina ba gaskiya ba ne mazan ma wasu mazan ma sai ka gani ba su damu da abin da iyalinsu ma suke ciki ba ma su fita gida su bar matan haka da yaran to wasu mata za ka gan bayan da suka iya sai su bar yaransu a haka gashi mai gida ya bar gida bai ajiye kudin abinci ba bai ajiye kudin da ya kamata a lura da yaran ba ai dole matan ita ma in ta gan abun da ya dan abun nan ba sai ta ta, bar yaran su ci gaba da rayuwansu ba laifin ba na matan ba ne kadai mazan ma su ma suna contributing da abun da yake faruwa da yaran mata to halima ya kika ce a gaskiya ta yi magana kwakwara a nan wurin yawanci ni ina da ma abin nan din cewa lalle lalle maza suna da laifi sosai ya za a yi yawancin mazan mu sai kiga sun fita gida sun bar mace da naira hamsin kuma kin san ba su yi mata abin da sana'a da za ta yi ko wani abu to kun ban mata ba komai ba abinci shi ke jawo kwaɗayi yawanci idan ka tanadan ma iyalinka abin da ya kamata da kyar su dubi waje don haka idan namiji zai tashi tsaye ya ɗauki abin da Allah ratai a kan shi ya yi shi yadda ya kamata ba yadda za a yi a samu irin wannan sannan kuma ya jaddada tsoron Allah ya ƙara sa su san cewa duk wani abu da zaka wanda bai da kyau lalle lalle Allah na ganin ka kuma Allah zai hisabi kanka kin ga idan maza za su yi haka na tabbata cewa za a samu ragowar irin waɗannan abubuwan malam sunusi menene ke kawowa ne kaka ce na rena maka kai magidanci ne kai kana da 'ya'yanka me ke sa namiji sha'awan ya kare nashi dan amma kuma ya lalata dan wani akwai rashin imani shine gaba dan duk mai imani ayin ga game kotun hadisi da zo don mai tsoron Allah yana bin kuma manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ai ba na san hadari gare ni dan me zan so shiga wani kaga rashin imani hajja sannan maganar zan dan kuma maka magana na ba Allah kuma da maganar tsare ce. tana ƙara taimaka irin wannan al'amarin tana ƙara taimakawa tana ƙara taimakawa ƙwarai da gaske wanda ke jawo ra'ayin maza zuwa ga mata yanzu da kwaɗayi da kuma na ƙara cewa ni namiji ne magidanci ina da yara 'yan makaranta ma mu ma muna namu lahin kamar yadda hajjari eh, ce mutum zai bar gidan shi wani abin da yake ci gidan shi wallahi akwai wanda bai ci abincin gidan shi na gan su wallahi saboda bai da daɗi bai da bai ya ci abin da yake ba su ba shi zai ci ba wallahi shi ga waje zai ci akwai su mm-hmm. ko ana ce mu za ga tawashi kada ne shi ba shi ke ci ba zai je ga mai ti a zamani ne kaza kaza su kuma watan su ma ba dariya za ku ba dan duka zan tabo gaba da su kansu matan nasu hajiya wata komi za ta baka wallahi akwai mala'ika bai ba tiki ba ta duka ko ba haka bane ko san akwai irin su akwai irin su hajiya wadda komi za ka bata wallahi ba ta abin shi ba ta ma da shi kanta kawai sani dan a zage ka akwai irin su to akwai namijin kuma da shi duka dai buganin buganin karara ce wannan takada wannan takada kuwa da irin shi barin tambayi abubakar ya gaya mini yanzu cikin wannan bayani da kai yanzu a buginan a bugi can eh. wasu mazan rashin imani ne eh. wasu matan kuma akwai munafukai yadda ka faɗi sai namiji ya bata kuɗi yadda za ta ba 'ya'yanta duk abin da suke bukata eh. ba tare da sai sun yi kwaɗayi a waje ba. amma kuma ta ƙi kashewa ta ƙi kashewa ta ɓoye da wata hidima tun da ba to abubakar ya kake ganin wannan to ina ga wajen wannan wajen dan dan ja kaɗan domin saboda tarbiyya tarbiyya ne duk mutumin da aka tarbiyyatar da shi samu tarbiyya na gari to ko mutuwa ce zai kashe shi ba zai je ya zina ba mace ba za ta je ta bada kanta kawai wai don saboda ai ba a bar wani kudin cefe ne na yau ko kuma dan yunwa ya kamata na yau ko kuma ta rasa wani ba gida ba sai dai dama ta tashi babu tarbiyya ba da samu tarbiyya ba daga wajen mata shi kuma uba kuma bai damu da gida ba irin mutane ne waɗanda kawai su fita su a gidan ma wani hali suke ciki bai dame su ba kamar na fara da su akwai irin wannan maza din to akwai kuma iyaye mata waɗanda kamar duk wani abun da yarsu za ta zo da shi daga waje ba su zama san ya aka yi ta samu shi ba a wajen su ma su gani suke kamar burgewa ce ma ita ta isa har ana siya mata a waje to bata san ko menene yar take kamun ta zo da wannan abu a gida ba to wannan duk ya haɗu ya haɗu ne daga kan iyaye gaba ɗaya su kutum wannan tarbiyyar da muke magana gaba ɗaya daga kan iyaye ne yar kan ka tarbiyyar da ta tarbiyya na gari ko makaranta da ta hadu da wasu shashashu a makaranta ba za ta lalace ba za ta rike wannan tarbiyyar da iyayen ta suka mata ka tarbiyyar da ita ka ba ta ilimi na addini ka tura ta ko ina ina ga insha Allah za ta dawo lafiya ba abun da zai same ta Zainab kina ganin a cikin ƴaƴan ma da muke haihuwa kamar yadda Abubakar ya faɗi yanzu akwai cikin ƴaƴa da muke haihuwa akwai munafikan ƴaƴa wanda ke kin yi ma tarbiyya yadda ya kamata ta fita kin sa ta a makaranta ta tafi ta zo ta miki ƙarya cewa akwai wani abu da za su yi na makaranta ashe ba wani abu za ta yi na makaranta ba namiji ne zai ɗauke ta ya kai ta wata kasa kamar dubai saboda ya bata ta kina ganin cikin 'ya'yan namu ma akwai munafukai sosai ai ba za a rasa ba to me zai sa yaro ya haka to ai yanda ya yi magana maganan tarbiyyar din nan ne yara in suka samu tarbiyya mai kyau ko ma mene wani su ma in suka fita in namiji ma ya zo zai bata su dole in suka dawo gida sai su sanar da iyayensu kuma ya kamata a halin iyayensu ya kamata ya ba su shawara inda abin da ya kamata su yi abin da bai kamata su yi ba iyaye su yi ma 'ya'ya abin da ya kamata ke zaki ce wani abu halima mm, magana da suka yi dai gaskiya ne amma abin da nake son in sanar da mutane cewa duk wani abu da za ka yi a rarrabe abubuwa mun san da cewa mutum ya ba ɗiyan shi tarbiyya ta gari akwai shi sannan kuma mu san cewa tsakankanin mutane akwai masu rauni to tsoron irin masu raunin nan shi yasa ake son idan mutum yana da hali kada ya munafunci ya yi mu iyalin shi tanadin da ya san cewa ba za su fita waje ba saboda rauni duk mutane an san akwai mutane masu rauni saboda haka idan kana da mata wadda kasancewa ka san halin matarka ka san ta in ma tana da tsoron Allah mai yiwa tana da rauni idan ka san tana da rauni ta wani bangare to ka yi mata tanadin abin da zai kare ta daga yin abin da bai kamata ba to abubakar mai kake son ka kara akan wannan abin da nake son kara ba wani abu ne shine ina son ja hankalin shugabanni musamman daga arewacin kasar nan yau an mai da aure ya dawo gaba daya ma bidiyo in ba a sa bidiyo kashi 80 daga cikin daurin auren ba auren ba a mai da shi kamar wani aure ne mai daraja ko kamar wani aure ne wanda zai albarka sai an sa wa'ansu ana yanzu in ana sauran sati ɗaya za a daura aure zaki je wai akwai wani abu da suke kina shi ko na yan ƙauye ne ko me suke yi a ko ƙauyawa ne ko ƙauyawa menene wani tsiya da sauransu dai gashi nan tarukuce daban-daban aure sai ka ji wai za a yi aure ne an hada akwati goma sha biyar akwati ɗari akwati waya waya wannan duk shirme ne to wannan yana cikin abun da wannan in ta gani sai da ta ita ma ayin ba ta samu namijin da yake da halin da zai mata irin wancan ba duk wani wanda ya zo gabanta ko ba za ta yi la'akari da mutumin kirki ne mai addini ne mai tsoron Allah bane a ita bata gashi da mota mai tsada wanda ta ga halamun yana da karfin da zai iya yin ko abun da ya fi na wancan kawar nata ba sai ka gama ba za ta ma amsa masa ba ko kuma ta masa kallon banza sannan na biyu har yanzu ni da kaina a nan na sha daga lagos zan hau jirgi in zan zo abuja nan ko kuma zan tafi kano in ga 'yan matan hausawa wayanda wayansu ana kallon su ma fina-finai na hausa suna burge mutane akan su kaza kaza wanda kowa ya san ba matan aure bane sai in haɗu da su da sassafe first flight jirgin farko na hau na sha wannan ba su da ba su yi wajen hau jirgi daga lagos san zo ko abuja ko kano na hau jirgi ɗaya da irin wayannan 'yan matan sabare wayansu daga kagan su kawai kasan kawai harkan banza ce haɗa su sun rako su jirgi na farko sun bar iyayensu yanzu a gida ko wasu 'yan uwansu wanda ba su ma san cewa sun tafi lagos sun kwana lagos ba an yi sammako an hau jirgi an koma kano ko kuma an yi sammako a hau jirgi an abuja ka kuma kana can wata ka turo ka makaranta ne a university abuja ko a wani abuja ta je ta hau jirgin ta tafi da wani ta je ta kwanan banza a wani waje ta hau jirgi ta sammako ta dawo ta dawo makaranta ko ta dawo gida inda iyayen su so irin wa'annan duk mace da ta isa mace in dai har kai ko bata isa mace ba ai mace shi yasa aka ce ita ita tafi tsauri tafi tafi tafi hadari wajen kula idan kana da 'ya'ya maza ɗari ba za su baka ciwon kai ba kamar mace ɗayan karar shi wanda kana Allah Allah har sai da Allah ya raba kai da ta lafiya ka sa ta a hannu a gidan aure lafiya ka zai kwanta domin saboda mace ko bata balaga ba nan da nan in dai mace ne bai kamata ma ka aike ta ita kada ta fita ba domin mace ne take bukatan kulawa sosai sosai sosai a fiye da akan ɗan namiji to saboda haka ina ga mutane mu suna da sakaci da wannan abun yau sun dawo irin wannan yaran matan ga suna kowa yana ganin su a cikin gari su sa kaya wai musulmai hausawa wanda aka sani da eh, sa sutura mai mutunci sai ya zama da yau hausawa ne zaka ga yarinya ta sa kaya ba gele da ma inda na sani ma zaka ga yarinya ko ba ta da aure tana sa hijabi ta sa lullubi ko ta amma yau gele ma babu shi su saka kaya ya matse su maman nan rabin maman nan yana cikin kaya rabin maman yana waje duwawun su nan daga ka gani ka riga ka san yadda girman duwawun su ma yake kirjinsu ka gani ka sai da girman kirjinsu yake ka yi kai assessing komai a jikinsu da ka gansu domin saboda me sun sa kayan tsiranci iyayensu kuma suna kallo iyayensu in wata masu kuɗi ne ko sabu suna kama wata isa ce ko kama wata sanin boko ce ko kuma wani ba sani ba kuma wannan hauka ce suke dora ma kansu ai don ka san boko ba hauka bane ai addini ka yadda ne duk wani abin da ka sani boko ai kana neman ta ne don ka ci tuwo kawai a duniya amma addini ka yadda ne komai ka sani addinin ka kuma shi ya shimfiɗa maka rayuwanka ba boko ba boko kan muna neman shi na don saboda mu ci tuwo kawai me boko zai maka ƙarya ce kawai ai a wajen aka tara ka yi amfani da ita ce kawai ka ci tuwo a duniya to abin da mutane da yawan mu ba sani ba kenan